واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون kuma don ka tabbatar da gaskiyar mu ya kai babanmu ka tambayi mutanen garin da muka kasance a ciki kuma ka tambayi ayarin da muka taho tare da su za su baka labarin abin da muka labarta maka kuma lalle mu masu gaskiya ne sosai a cikin abin da muka faɗa maka na satar da ya